الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام ينا من دي بياني أمدلسينا أشرين دبير kenan yana mana bayani akan aikin mai hisba daga cikin aikin mai hisba ya kula da yadda farashi na kasuwanci yake gudana da kuma farashin yadda ake sa mu'amaloli sannan gwamnati tana da dama da za ta shiga cikin farashi ta daidaita shine yake mana bayani kai to kun san malam ibn da istitradi malamin tuni akwai zagaye yana maka bayani kan wani abu to wai so yake siya tabo maka komai ka gane shi bai sanya ma bayani bai ma bayanin wani abu ko ya baka baka gane ba shi yasa ya mana wani yake ta mana wannan zagaya ya ko matsalan musafa ya ko matsalan mudaraba ya ko matsalan ijara ya ko matsalan musharaka duka ga yana yake ta bayani a kansu to shine sai yake cewa ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء shi yasa ya kasance maganar da tafi ita ta ingantacciya a cikin maganganu guda biyu da malamai suka yi anna hadhihi kafi. cewa musaka da muzara'a da mubaraba dukkaninsu waɗannan mu'amalolin da ake yin su na tarayya ka ɗauko ka ba wani ka ce ya juya ku raba riba ka ba da gonaka ka ce wani ya noma abinda aka samu ku raba to shine yace musharaka waɗannan mu'amalolin na tarayya da ake idan fasadat idan suka lalace aka watse za a rabu to ba nasibul misli la ujratul misli abinda ake saboda ba ijara ne, za a raba nasibul misli ne gwangwadon da aka samu shi za a yi an raba an ka ba wani ya noma maka gonar ya sa kuɗin shi ya sai takin shi da ɗiban ɗan kwadugo sai kuma gonar ka ci. kun yi alkawari cewa duk abin da aka samu za a raba biyu ana nan sai aka samu damuwa aka samu matsala a gonar Mu'amala ta wace tsakaninka da shi to sai a tsaya ta abin aka samu abin da aka tsammanin za a samu nan bai samu ba duk abin da aka samu shine za a raba daidai gwagwado shine nasibul misli la ujratul misli ba cewa za a yi to yanzu bari in biya ka gwagwadon wahalar da ka sha ba a wannan za ka ma ɗan kwadugo ne shi ake mishi haka idan ɗan kwadugo ka ɗauki ɗan kwadugo aiki ka ce mishi ya zo ya maka aikin awa biyar za ka biya shi naira kaza sai awa biyu sai ce shi ba zai yi ba ce shi ya fasa idan aikin naka da ka mishi idan aikin da ya maka baya bukata kuma ya bata maka wani aiki ne Ke ya maka banna ya yi iyaka abin da zai iya kamar haka rijiya misali kaga haka rijiya na da iyaka inda ya tsaya shi kenan sai sai a gwada sai a biya shi gwaggwadon aikin da ka ce zai maka hawa biyar ko misali a ce ka ce zai maka gaba goma a wajen da ake da ruwa gaba goma sai gaba biyar ka ce a gaba goma nan za ka biya shi dubu ashirin to yanzu ya gaba biyar nawa za ka biya shi za ka biya shi dubu goma kaga ujira kenan amma nasibul isli kuɗi ka bada ce a juya maka ko gona ka bada ka ce wani ya noma ku raba abin da aka samu shi kenan sai mu'amala ta wace to za a zo a duba a ga aka samu ne me aka sama sai kowa ya ja raban shi gwargwadon abin da aka yi alkawari in dama an ce rabawa biyu za a yi to shi kenan duk abin da aka samu sai a raba biyu shi ya ɗau rabi shi ma mai gona ya ɗau rabi shi ne ake ce mishi nasibul misli amma wancan kuma ana ce masa ne ujratul misli so daga a ijira a ijara ana da ujratul misli amma a mudaraba da da da muzara'a su kuma ake da shi nasibul misli su ne al musharakat ijara ba musharaka bace ijara ba ba musharaka ce musharaka tarayya kawo ni ma in kawo kawo gudunmuwa ka ma in kawo gudunmuwa ta mu haɗu amma wannan aiki ka ɗauke shi saboda idan ka aiki ka ɗauke shi ujira kenan za ka bashi idan kuma musharaka kuka yi nasibun ne ina jin kowa ya gane ai sai ya jibu min rizqi awin nama'i sai ya zama abin da ya wajaba a ribar da aka samu awin nama'i ko kuma abin da ya haɓaka da dukiyar da ake juyawa in ma sulusuhu ko dai a ba da ɗaya cikin uku gwaggwadon da aka wa in ma nisfuhu ko kuma rabi kama jami'in al'adatu fi misli zalika kamar yadda al'ada take gudana a game da haka mun gane sosai Wala ɗai ولا za أجرة a هذا za a كذا ذا mutum dole ba. Ha'a. abinda aka samu shi za a raba mai kaya ya ɗauna shi mai juyawa ko mai dukiya ya ɗauna shi shi kuma mai juyawa shi ma ya ɗauna shi in kuma gona ce mai gona ya ɗauna sa sannan shi kuma mai noma shi ma ya ɗauna shi mun gane ai فإن ذلك قد يستغرق المال ce جاديا مش yi. شيء ya kwashe kuɗin تيا Eh, كم إيه كيلا ما في عنك كم Ya an ninka kuɗin misali mutum ne maka kasuwanci ka juya ya ce shi zai rika zuwa ne shi zai amfani da kwakwalwar shi da lokacinsa misali ka ɗauki yaro mai a shago shi zai tsaye ka ce masa duk abin da aka samu za ku raba biyu shi ya ɗau rabi kai ka ɗau rabi ana tafiya ana tafiya sai matsala ta afku Ko da zai ce biyan shi za ka yi dama an ce sai bayan wata shida sannan za a yi lissafi da aka yi lissafi sai aka samu damuwa da aka yi tsammanin za a samu ba a sama ba to yanzu za ka ba shi nasibul misli ne ba ujratul misli ba domin ba ka ɗauke shi a matsayin ɗan kwadugo ba ne da ɗan kwadugo ka ɗauke shi zai ce maka to yanzu yi lissafin ya kawo wahalar da na sha ina zuwa in buɗe maka shago tun karfe tara na safe kuma bana na tashi sai karfe shida a biya na kuɗi na nawa za ka biya shi samu amma da kun yi alƙawari don riba da aka samu kyawun ga baki dai jalin naira jalin naira dubu ɗari biyar ne kuma provision a kwali kwali kwalin abu dubu biyar a ci naira biyar ko a ci naira goma ko ba ne. bane kaga lissafin shi nan sai aka yi aka abin da aka samu yanzu sai ya ja nashi shi ma ya ja nashi shi nan amma in ya ce in ka ce idara ka dauke shi to zai ce biya ni kuɗi na na watanni shida na yi ina maka bauta kaga ai yastagriqul mala zai cinye kuɗin wa ku in ka ce biyan shi za ka yi sai kuɗi su zo su a samu abubuwan da masu ake so mun gane wa inna ma yajibu fil fasid min al uqudi naziru ma yajibu fis sahih abin da yake wajaba a bada a mu'amalar da ta lalace wadda aka kulla ta amma ta lalace kwatankwacin abin da yake wajen wani a ingantacciya i e, an kulla cewa rabi kai kana da rabi ni ina da rabi har mu gama wannan to ba a gama ba sai ka ɓaci to a raba abin da aka samu shi ya ɗau rabin shi ma ya ɗau rabi ɗari biyar aka sa jari ya ɗauko shi ya ce gashi a kasuwanci babu laifi a shar'ance tun da kai ne mai juya wannan kai kake wahalhalu za ka zo ka buɗe shago karfe tara to ka karya daga gida ka karya daga gida amma abincin rana da abincin yamma da wani dan abu da za ka gani wanda duk ma'arufi ne ka ga dan da tsire ya zo wucewa a dan yanka maka ka ga mai warata zo wucewa a dan ka dan siya ba laifi bane amma duk ma'aruf idan aka yi wata shida za mu yi lissafi sai mu ga abin da aka samu ko nawa aka samu za mu raba biyu kai ka ɗau rabi ne in ɗau rabi ko za mu raba uku a aje majali kashi ɗaya kai ka ɗau kashi ne in kashi ɗaya wata shida wata uku ya yi sai aka ce sai ya zo wucewa kawai sai ga wani waje an sa kwali shi bai taɓa kwali a wajen ba mai shago sai ya tsaya a mashin ɗin shi ce wancan kwalin nan da an siyo wani abu ne ya je kawai ya taɓa su holo, ko ba komai a ciki subhanallah da kaga an fara sama shago kwanaye to ai an samu damuwa shi kenan sai ya ce bayan ya kale shi ne ba san rahabi su fi nafsi wa lam da alam bayan sati da ya sake dawowa sai ga kwali na biyu a wani a wata kusurwa ah! kuma ya fi girma fiye da na wancan sata shi wancan ya je ya ta kwali ya ji ba komai shi kenan shi kai wannan yaron fa zai zai abin shi wata budurwa yake da ita ganin ta sai ta zuwa kawai kiban abubuwa yana ba su kaga tafihi kenan shi kenan sai zo sai ce gaskiya a zo a lissafi ana lissafi dubu ɗari biyar sai aka gade kuɗi sun fito dubu ɗari biyar amma ga baki da tsawon wata uku na riban naira dubu biyu aka samu da dubu ɗari biyar ta fito amma abin da ke sama shine dubu biyu kawai yanzu sai ya ɗau dubu ɗaya sai ya mika mashi dubu ɗaya ya ce ya shi ce abin da aka yi ke naziru sahihi nan yanzu mu'amala ta zama fasida ko da ta lalace daga naziru sahih da yanzu an ci dubu ashirin shi yana da dubu nawa shi ma yana da dubu nawa da a ce an ci dubu ɗari biyu shi yana da dubu ɗari shi ma yana da dubu ɗari so da wannan abin da aka kaddara cewa shi za a bada kasa to shi ba za a tashi a kan shi ba amma duk kuma abin da asusu ya bada shi za a raba ina jin ko gane wannan fikin shi ne za a raba so da in an samu da yawa haka za a yi in ba a samu da yawa ba ma haka za a yi والواجب في الصحيح ليس هو أجرة مسماة بل جزء شائع من الربح مسمى yace wal wajib fi sahih ai abin da ya wajaba da da mu'amala ta inganta har an kai karshe laysa huwa ujratan musammatan ba ai ba ba ba ba albashi da ka biya shi ba ko domin mu zara ku kai shi wancan yaron da ka dauke shi ba ka ce duk wata zan biya ka kaza bane ka ce masa ne sai bayan lokaci kaza za a yi lissafi ribar da aka samu sai a raba kaga ba al-ujratul musammatu bace bal juz'un sha'i'un min ar-ribhi musamma sai dai wani ɓangare ne wanda yake mai faɗi mina zubi musamman wanda aka ambata shine a ce to kana da kaso kaza shine aljuzu sha'ir aljuzu sha'ir kana da kaso kaza ni ma ina da kaso kaza amma ba kana da naira kaza ba kaga akan kasan nan za a tafi yanzu ba mun buga muku bidiyo za ku fi ganewa babu babu babu babu na a cikin fikin yana da fadi yana shiga cikin abubuwa da yawa mutumin da idan idan zakka in mutum zai fita da zakka ba zai ba da rubul ushri bane a zakka kuɗi zakka dukiya zakka dukiya zakka kuɗi kai rubul ushri ko ya kasa gida arba'in to sai aka ce nisabin zakka naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu in aka kasa gida arba'in nawa za a sama dubu sittin ko dubu sittin to sai shi kuma wani ya zama zakar shi ba naira miliyan ɗaya kuɗin shi ba naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ba ne shi yana da naira miliyan sittin ne ko miliyan arba'in nawa za a kasa dai gida nawa za a kasa kaga gida arba'in kaga wancan gida arba'in wannan ma gida arba'in haka wanda zuciyarsa biliyan arba'in ce gida nawa za a kasa gida arba'in a gado idan aka zo aka ce wane yana da ɗaya bisa uku ko wane yana da ɗaya bisa biyu ko wane yana da ɗaya bisa takwas wancan kenan mata ko mijinta ya mutu akwai ɗa to duk idan an tashi kasawa za a kalli yawan dukiyan ne sai a kasa ko kuwa za a kalli wannan kasan da aka ci a bashi Ko wannan kasan za a kalla to shine wannan so da duk mu'amala ta musharaka to ba ba ba ba ba juz'un muqaddam ba ujratun musamma ake badawa ba ana bada ne ana bada juz'un sha'i'un ne juz'un sha'i'un reshu reshu da aka ce shine kasan mutum shiyarsa ita za a bashi amma ba wai za a bashi wani abu wanda yake an ce ga shi gashi mun gane to shi fa yajibu fil fasiti naziru ka so a mu'amalan ba ta lalace irin haka za a yi in an yi a sahihiya to haka za a yi haka ma in fasida ce haka za a yi mun gane wal muzara'atu asalu min al mu'ajarati kai a shari'ar musulunci ka ba da hayar ka ba da ku zo ku yi tarayya wajen raya gona ya fi asali min al ta fiye da ka dauki alƙalubu ya fi domin ya fi taimako a ciki ya fi taimako gara ka sa mutane gara kai shirika fiye da me da ujira manzo Allah sallallahu alaihi cewa ya Allah ta'ala yana cewa ana salitu shirikai ne duk waɗanda suka zo su haɗa mu'amala su biyu Allah ce ni ne na su. ina tare da su zan taimake su so daga musharaka na da ƙarfi a musulunci kamfani kamfani na da kyau a musulunci kawo gudunmuwa ka nema in kawo gudunmuwa ta mu haɗa shi ne abin da muke son ne domin ci gaban rayuwarmu kaga a nan za mu fito mu mu ne ashabu sharika sai mu dauko me sai mu dauko ujara'u sai mu dauko muwazzafu mu dauko ma'aikata kamfani ina da shiya kai ma kana da shiya mu ba ma'aikata bane shi kuma su ku sai mu dauko me sai mu dauko ma'aikata saboda haka ka'ida ce malam ibn taymiya ya bamu nan al muzara'atu fil a asab min al mu'adara ka ba da ka zo ku yi ku wane yana da gona ya gayyato wani ya ce to sa kudin ka noma duk abin da aka samu misali yanzu ma'aikacin gwamnati shi bai da lokacin da zai yi ko ɗan kasuwa in ka ce mishi ya zo ya harka gona ba zai iya ba shi kuma ga wani can yana da yan kudin shi amma ko ba zai iya siyan fili ba ke noma sai ya gaya to sai ya ce masa wane noma wannan gona ka noma mana shinkafa da take ci yanzu a Najeriya noma mana kai komai amma ja abin da aka samu tun da kara gona ta ce sai mu raba ji kai kana da rabi ni ina da rabi shi ko kuma kai ka ɗau kashi biyu tun da kai za ka yi aiki da yawa ni kuma gona ta ce ni kuma yana da kashi daya to ya fi fiye da ka je ka ɗauko yan kwadugo ka ce musu zo su noma maka su ci tuce ka fi maka wawan nawa. ku kalla da kyau ku gani shi wannan da zai zo ya ai ya da shi aka yi da shi a ciki shi ko wannan kawai zai zo ne eh so ta shi to zai sai ya zo sai ya maka ya zuba maka taki ya rika zuba maka taki taki can ya zuba taki can ya zuba ya zuba sannan karshe ma takin in bai bai gudu da saura kai kuma ba Ko ba ka suke yi Allah shirye su da mu ga baki da wannan shi ne kai an ce lokaci ya sai mu tashi a nan المزارعة أصل من المعاجرة وأقرب إلى العدل والأصول